alaikun salam wa to na'am to shi kenan eh ba matsala to bari duba ne bari duba ina kan littafin ma zan duba insha Allah zai in kira Alhaji barka dai Ajo. ina yi yini lafiya ya karfin jiki alhamdulillah amin ya rabbal alamin dama ina so mai magana da ke game da magana albashinki kin ga ga iftila'in da ya same ni to yanzu ba dama da zan fita kuma gashi na ga lokaci yanzu kin ga watan ya cika ina ganin inda wani da zaki bada ko da account number sa ne sai a saka miki kuɗin ki a ciki dan abin da ya rage a nuna sai mu ga abin da ya kamata saboda yanzu ba ni da cash a nuna kuma kantin ma da nake takama kin ga ba dama zuwa kuma gashi dan zaman nan da ne faruwar abin nan kantin ma dai akalla dai tunanin ma dai da nake yanzu gaskiya babu shi don yanzu ma ya kantin ya zama ba nawa ba sakamakon matsalar ta fara da ni a cikin satin nan suna gwara an sauke nauyin ki domin dan samun nutsuwa insha Allah to ai alhaji duk ba sai an yi maganar account ba kuma ma ban da wanda zan bayar da account ɗinsa kuma ma ko da akwai yanzu alhaji ai ta lafiyar ka muke yi kawai zan ci gaba da zama a cikin gidan insha Allah har Allah ya baka lafiya fatan dai Allah ubangiji ya baka lafiya Allah sarki amin Allah ya miki albarka Na gode sosai insha Allah hakkin ki ma ba zai taɓu ba bi Zan iyakacin kokari na na ga cewa an fita kunya in Allah ya yarda. Allah ya saka miki da alkhairi. Allah ya albarka. Na ci gaba da mana addu'a Allah ya farfado da al'amura insha Allah ki ma za ji daɗi. Insha Allah Allah ya gode sosai Allah ya albarka. Allah ya baka lafiya. Na gode na gode. salamu alaikum ya hakuri kai hakuri insha Allah eh, yanzu nan shi nan yanzu duba an gani ya nuni lissafin naka eh zan ga abin da zai yi insha Allah kai min afwa bari duba Hajjo? Hajjo? Na'am. Ina yakin na saka ki? Na sa'a. kai da rashin fitan kyau. Suna cikin na Ya fita ba na sakan gewa. Ai na nake jin ƙarin saboda kar su yi wani abu. Su ɗan ɗauko kan su. tura maka nake yi kuma ka kira ni kai ka katse abin ki hakuri ga nan ina tura safiya kiɗa ya canja dole rawa ta canja mutanen da nake mu'amala da su wasu su ba su da adalci yanzu cikin abokanan kasuwanci na da muka haɗa kuɗi da shi ya ce shi ba zai dauki asara ba yanzu abin da yake account ya yana tura masa ina jin ɗaka da waje yanzu abin da ya rage min bai fi dubu bakwai ba me yasa ka bashi ya ba zan bashi ba mutunci na ya fi komai Allah ya mayar min so da haka sai a sanya ya kamata a yi a gita al'amura kada su zamto su lalace wannan a ciki zaki wanke su ne ko kuwa a'a karbar su ne daga gurin wanki kamar ya daga gurin wanki eh na karbar shi daga gurin hajjani wanke su fata na karbo su yanzu yanzu na an dama su ne ba shi da gajeren wanduna da singileti na yar aiki ce za ta wanke min ina da mata haba haba dan Allah yaya wai yayi me yasa yaya fa ina kokari a gidan nan iya jinyan nan ma kadai aka bani da ita tayi tunda ta zo gidan nan naga to me a ciki dan ta rage min aiki shine nake ba ta suke da rage min aiki da shi haba safiya yanzu ke ba abin kunya bane ai bai kamata shanya maki gajeren wadona wata ta gani ba balantana ki ba ta ta sa hannu ta wanke min andawes eh, eh, eh, haba safiya yaya ina fa kokari gaskiya ina kokari ga jinya ga wankin wanda wayas sannan kuma ga aikin gida haba yaya haba yaya ka dinga haƙuri mana yaya haba yaya kinga ya haƙuri ina so zan kama ruwa eh to kin san dai kike min komai ko da me zan ji kai kai yayi komai sai na maka komai ni to da hannu ɗaya me zan yi zan iya ɗaukan buta ko ko na abu makamancin wannan Tafi a waje. Yawwa, Hajja. Zan fita. Lafiya ƙalbi. Yana ciki. Da ni dai gaskiya na gaji da wannan zaman jiran gawan shanu. Ni wallahi ba zan iya ba. Lafiya hajiya. A, ah, jinyar nan mana. ya za a ce ni ba baccin dare nake ba baya bari na bacci da rana baya bari na bacci da safe ba bacci saboda azabar jinya ni gaskiya ba zan iya ba ga ba kuɗi ga wahala ya tarkace kuɗi gaba ɗaya ya haɗa a sana'a ɗaya yanzu an dawo an rasa duka muna karanta ga jake ba zai yiwu ba yana gama ganin sun kare-karewa zai haro kan nawa in dai ya ga ina da su to sai ya cinye shi kullum yana ɗiba ragowar nashin yana biyan bashi fita zan yi yanzu kin ga yin shirin nan da nai zan je na wasa gogin ne don haka ki dinga leƙa shi yana ciki idan yana buƙatar wani abin hajjo ki je ki mai dan na riga na yarda da hankali na ga kina da hankali dan na ga mai yadda da ke yanzu za ki dan iya ki dinga leƙawa saboda ko zai buƙaci wani abu ni dai na fita sai sai kin dawo wa alaikum assalam wa rahmatullah Alhaji barka da barka ka yanzu ya ƙarfin jiki alhamdulillah to Allah ya kara lafiya amin ya aiki yawa Alhaji kana da buƙatar wani abu ne to hajjo buƙata ba ta ƙare da madam amma da farko dai ina son tambaye ki Hajiyu me yasa baki son ki tsafta? Naga a gidan nan an baki dama kina da ɗaki naki akwai ban ɗaki a ciki akwai komai. Me yasa kullum nake ganin ki je yau ba za ki dinga canja kaya ba? Saboda wani dalili alaji kuma gaskiya ba na so na faɗa maka dalilin. Shikenan ni ba zan matsa miki ba rike dalilin ki. Yanzu dai a takaice ita tana ina. Ta fita yanzu. Ta ta bani umarnin ma na tambaye ka ko kana da buƙatar wani abu. Kamar yaya? Ta fita? ta faɗa maka ba ne? Ta ne ba ta faɗa min za ta je wani wuri ba. Yanzu nan ba ta jima da fita ba kuma. Ita ta bani ai umarnin na tambaye ka ko kana da buƙatar wani abu. Wataƙila Alhaji ko ta ga kana bacci kuma uzurin na tana da girma shi yasa ta fita. Gaskiya ba zan boye miki ba. abin nan yana damuna shikenan na sami iftila'i ba za a jajanta min ba tsakani da Allah da me zan ci da abokanan sana'ata ko a cikin gidana ta kai ta kawo za a fita daga gidana ba tare da an gaya min ba saboda kawai na samu rauni na samu kare arziki yanzu idan za ki iman wani abin wani abin ai ba za ki iman ba dole sai dai iyalina ta za ki iya biya min dukkanin bukatun da ke da bukata a cikin gidan nan zan sake miki ta tambaya ina so na tambaye ki amma ki gaya min gaskiya tsakanin ki da Allah zan faɗa maka gaskiya alhaji insha Allah tambayar da zan miki akan ki ne Allah ya sa na sani. Tambaya ta ta farko akan ki Hajjo. Lafiya lau. Yaushe ka zo? Daga ina kike? Um, daman na dan fita ne kuma ma na so na biya ta gida gurin su umma sai kuma na Ke da Allah dakata. Ki yanzu abin da kike yi kin kyauta? Shi kenan daga jarabta ta samu mijinki sai ki rinka barin shi ki rinka mai abubuwa marasa amfani marasa kyau. Yayi wani abun ya faɗa maka? Oke biki ma san me kika yi ba? wallahi ya yaba ba abin da nake masa kaga iya kokarin da nake yi a cikin gidan nan kuwa kaga akan lalura nan ta iya hakuri da jajircewar da nake yayi kaga inda nake da wainiya da shi kuwa gaskiya ne to abin da nake so in gaya miki duk abin da ya faru da ke kake kuka da kowa ki faru da ki kuka da kanki kuma duk irin hukuncin da ya dauka ki sun ke kika jawa kanki wannan ai ba tarbiya bace ba ba shi da amfani irin wannan abin yanzu misali idan mahaifinmu ne wannan larura ta faru da shi mahaifiyarmu ta yi masa haka za ji daɗi fi sibilillahi ka yi haƙuri a'a ai ba ni za ba haƙuri ba kanki kuma duk abin da ya muke kika ja kanki ni ba ni za ki ba haƙuri ba ki ji da kanki ka da su Gaskiya Alhaji ba na son kana cin abinci da hannun hagu. Ka dinga bari ina baka mana. To hajjiwa ya zan yi tunda dai hannun nan shine dai wanda zan yi amfani da shi a dole kin ga da shi zan yi koko. Za ka dinga cin abu da hannun hagu. Ka dinga bari ina baka mana. Ba na so ki fara abin da ba za ki iya dorewa ba. A'a to idan ban maka ba waye zai maka a cikin gidan. Eh? Me zan gani? Ba sallama. Ke? uban waye baki damar ki zo ki zauna kusa da mijina me kike a cikin ɗakin nan me kike a kusa da shi me zan gani amma dai ƙarƙashin iko na yake ko to ki zauna kuma ki mana sallama amma ki zauna kuma ki sallama zauna assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah wa alaikum assalam me zan gani yarinyar nan fa na gani a kusa da kai kin san dai waye ne ko na tabbata ko ban dare zaki bani shaida kin san ni ba dan iska bane kuma kin san ba abin da zai sanya ta zauna a nan ba tare da ni na bata izini ba kuma waye ya bata hurumi na ta shigo ta tambaye ni abin da nake da bukata ke ce ba wani ba saboda haka abin da ya kamata ta yi ne ta yi iya abin da ya dace ta yi na nauyin da kika dora mata ni kuma na kara mata da wani ai tunaninki abubuwa sun kare a gare ni ko to Allah ya sa ai na tsira da ragowar wayata da kuma ɗan abin da ba a rasa ba Allah nake gaya kuma ya dube ni me kake nufi saboda haka na kira wa ƴan uwana da iyayena na sanar da su halin da nake ciki saboda haka wannan yarinya duk wani abu da nake da bukata a cikin gidan nan wanda ke ya kamata kiyawa a na kina mata aure ita take yi da haka na sanar da su an je an nema mun aurenta a yau kuma an daura aurenta yanzu haka a mazaunin gidan aurenta yadda kike na ilayi tuna la ilaha illa anta ni ko kuntu tun farko haka ke kiran Allah cikin al'amuran ki da al'amarin bai zama miki aka ba yawa ban shayi nan garza ban shayi nan cikin wurin alhaji ka bari na baka kada wani abu ya tayi miki da hankali zaman ibada kike ban shayi nan kurbe bayan na so i wuce shikenan alhaji alhamdulillah ala zalika alhamdulillah masha Allah a ci gaba da hada irin wannan shayin dama can na gane amfanin sa ban ma san cewa kece yake ba to kuma yanzu kina da dama yi kike samu lada biyu yawa kar wani abu ya daga miki hankali abinda Allah ya annaba sai ce to. shikenan Alhaji ba wani abu inda rai ai da rabo insha Allah ah, to to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci ah, wannan shine karshen wannan shiri inda hali za ku sake ci gaba da gadon ma a cikin ci gaban wasu al'amura kuma ina roƙon alfarma a taya mu da addu'a a daidai lokacin da kuka kalli wannan da ni da yan uwa da suka sami iftila'i irin haka wannan ciwon na jiki na na gaske ne gaskiya ne na samu akasi kuma Allah bai hana ba duk da ana hakan dai ba a fasa yin sana'a ba na a cikin gidana kuma muna sana'a daidai gwargwado na sami experience bayan wannan abin ya faru da ni sai na gane cewa ina da sako da nake so na isar ga al'umma gaskiya ana kira ga matasa da manya da komawa waye duk mutumin da zai aure yayi iya bakin kokarin sa ya tabbatar da cewa wanda duk zai aura tana kauna tsakani da Allah soyayya ta gaskiya saboda magana ta gaskiya yanda ka je ka auro ta kuke soyayya idan fa an zo an ci gaba da rayuwa a gida wani abin zai iya biyo baya sabo da baka san da shi ba kamar yanda yanzu ta faru da ni hannu daya tunda na tashi abada me na tashi amma gashi da hannun hagu nake komai wasu abubuwan ba za su yi ba imagine ka auna ka gani misali ka shiga ban daki me ake a ban daki da hannu ɗaya zaka iya komai ka dau buta kai kanka da abin da kake son ka yi ya zaka yi da sauran wasu abubuwa kana da buƙatar kai tsafta za yi wanka zaka ka yi wawaye da sauran to idan ba ka da shakikiya wadda ka aminta ta aminta da kai ba za ta jure ba kamar yadda ta faru da shi alhaji usman na cikin wannan shirin ba ali rabi ali ba bai wadan shi ali rabi ali dadi alhamdulillah ya gode allah domin ku gashi ana kula da shi a haka to idan baka samu mata irin ta hawa misali baka da mata irin wanda nake tunani ni ina tare da su ko kuma su makamantan haka to kana cikin garin saboda haka mu ji tsoron Allah mu daure mu nemi iyalin da zamu rayu da su rayuwa ta dindindin mai dorewa wanda zamu tausaya wa juna lokacin da muke cikin wani hali su dube mu su tausaya mana haka zalika idan ke mamace zaki aure ki tabbatar kin samu mijin da kika tabbatar da cewa lokacin da wani abu ya faru da ke na rauni zai iya jin tausayinki in baya kaunaki ba zai tausaya miki ba wanda zai iya baki gudunmawa ya miki wani abin da ko mahaifanki ba za ki so a ce su suka yi miki ba wannan shine dalilin da isa ne wannan fim mai suna inda rai da haka da fatan zamu kiyaye kuma za mu dauki wannan nasiha wannan shine dalilin ina fata Allah subhanahu wataala ya bani lafiya ya ba dukkanin masu larura irin ta su ma lafiya Allah kuma ya zauna da dukkanin ma'aurata lafiya kuma da fatan za a ci gaba da bibiyar kallon fina-finan Ali Rabi Ali Dadi na kamfanin sa na ARA Movies